lokacin da aka yi zaman taron kasashen afirka kan yanayi mahalarta sun nuna cewar canjin yanayi ya shahi dukkan fannoni da suka shahi ci gaba kamar yadda lawal lake ya bayyana da yawan matasa suna tafiya bakuncin haure zuwa waɗansu kasashe domin samun rayuwa mai kyau ɗaya daga cikin sakamakon canji yanayi a wasu kasashe ana ruwa da yawa har da ambaliya inda ruwan teku suna ƙara tumbatsa yanayin yana ba da matukar tsoro lokaci lokaci ya da za a ɗauki mataki da gaggawa. Ababakar Muhammad ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar matasa 'yan kasuwa na Chade ya nuna matsalar canjin yanayi ce ke ingiza matasa ga sarewa. Abun babu sauki akwai da yawan matasa da suke shiga cikin wani hali wasu su mutu. Wannan yana kawo matsaloli ga matasa. Kun san canjin yanayi yana iya ingiza matasa su fitar da tsammani. Da zaran ka fitar da tsammani baka sa abin da kake yi ba wannan yana iya hada matsala ga ci gaban nahiyar afirka kullum matsaloli tsakanin manoma da makiyaya wannan yana da nasaba da canjin yanayi an gabatar da hanyoyin samun mafita da dama cikin wannan taron haka zalika mahalartan sun sake matsakaini kan bukatar girka dubarun juriya sai dai ya kamata a mai hankali tun wuri in ji muhammadu widrago jami'in kungiyar kasashen afirka a fannin shari'a kan yanayi nairobi ta ba da shawarwari da ya kamata mu shiga aiki gadangada na mafita da aka ba da shawara noma ko kiyo da yin waɗansu ayyuka na farfaɗo da tsawon yanayi da ke iya samar da yanayin mahalli mai kyau idan yau ana aiki na farfaɗo da sahel mutanen sahel ba za su je wani waje ba suna iya zama a wajensu idan akwai wajen kiyo makiyayi ya fi son ya zauna maimakon ya ƙaura zuwa wani waje Domin 'yan mu su tsira ya kamata a mai da hankali kan ci gaba domin ko ta halin kaka komi ya karkata kan fannin ci gaba in ji wasu mahalartan taron na Nairobi. Domin cimma wannan gurin Abubakar Muhammad matashin dan kasuwa ya ɗora laihi kan magabata daban-daban. Ina fatan gwamnati tana nan da yin ƙoƙari domin samar da mafita. Hanyoyin sa mafitar da aka hatse da kan batun na canjin yanayi za a sake tabka muhawara kan su a zaman taro na 28 da zai kana a Dubai a watan Disamba mai zuwa cewa da zaman taron duniya kan canjin yanayi COP28. Muhammadu Wedrago ya yi kira tawagogin na Afirka su haɗa kansu kan manufa ɗaya a lokacin zaman taron. Idan Afirka ta yi murya ɗaya wajen taron COP28 ana iya samun hanyoyin masu kyau domin baiwa matasa damar yin rayuwa a cikin yankunansu. A cewar Ahmed Seku Jallo, jinkiri ke kawo taɓarɓarewar al'amura ya kamata a hanzarta tsaye da matsaya ya kuma yi kira ga al'umma da magabata kansu tashi tsayin daka domin tunkar al'amura na canjin yanayi.